بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai duka shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan asbahi mai tara albarka asbahi ta litinin ta kuma 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha tara ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya mana karatu ne na kimanin minti 30 akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi daga cikin littafin bulugul maram <clears throat> kenan muna karanta kitabu siyam na bulugul maram za mu tashi hadisi na 661 يتي وأنا أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار قطني وأنا أبي هريرة أنكر بوان حديثي لك أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukin sarki ya kara masa yadda annahu qal shi abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man zara'ahu alqai'u duk wanda amai ya rinjaye shi amai ya fi karfinsa ya fito kawai sai ji ya malalar da amai ya ji ya yi amai falaka ba alaihi wannan mutum mace ko namiji ne babu ramuwar azumi a kansa zai kuskura bakin shi ya ci gaba da azuminsa ba zai rama wannan azumin da ya amai ba kenan amai baya kare azumi ina fatan muna ji don kaga hukunce hukunce na ina azumi shin a azumin da ya wuce baya ne mutum hakan ya same shi yau mana azumi na 24 shin azumin makan baya ne da suka wuce koko a wannan wanda zai zo ne wallahu ta'ala alam mutum ya yi azumi amai ya fi karfin shi ya fito to ba zai rama wannan azumin ba kawai zai kuskura bakinsa ne shi kenan amma wa man wanda ya kago amai din shi da karan kansa ne ya kago amai din ko dai ta hanyar ya sa hannu ko ta hanyar ya ci abin da shi ya sa inda ya ci zai yi amai ko ya shaƙi abin da shi ya sa inda ya shaƙa zai yi amai shi ya riga ya sani da dai sauran wasu abubuwa da ke sawa mutum ya kago amai da kansa annabi sallallahu alaihi ya ce fa alaihi to zai rama wannan azumin guda daya tunda shi ya kago shi shi ya janyo shi amma amai da ya zo ba tare da an janyo shi ba baya kare azumi amai da mutum ya janyo da karan kansa wannan aman shi ke kare azumi ina fata mun gane magana kan amai وعن جابر ابن وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه وشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام وقال أولئك الأصاة أولئك الأصاة وعن جابر من عبد الله an karɓo wani hadisi daga jabir ɗan abdullah kenan da jabir ɗin da baban shi abdullah da sahabbai ne sama da ya ce radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya ƙara musu yadda shi jabir ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kharaja ya fita amal fatahi a shekarar da aka buɗe makka a shekarar da aka bude makka ya fita ila makka ya nufi birnin makka din ya nufi birnin makka fi ramadana a cikin watan ramadana kenan a cikin watan ramadan aka yi fatahu makka cikin watan ramadan aka yi fatahu makka a shekara ta ta takwas kenan ko suka ce ya yi wannan fita ne a goma ga watan ramadan a shekara ta takwas bayan hijira fasama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da azumi kenan a wannan tafiya ma yake Allah tsira da aminci ala su tabbata a gare shi yana azumi hatta balaga kura al-ghamim har ya kai wani wuri da ake kiran shi kura al-ghamim sunan wurin kenan kura al-ghamim mun ci magana ta da ke ko kaga ai kura kalma ce guda al-ghamim kalma ce guda da aka ce kura al-ghamim kenan tarkibi ne idafi ina fata sunan wurin kenan aga ko anan a Hausa za ga akwai wurare da sunan wuri ne wanda bai san wurin ba sai ya dauka ko wata jumla ce a ce gidan mutum ɗaya ko a ce mutum ɗaya ko a ce gida bakwai ne ko ko su suna shi nan gida takwas ɗaki takwas kai ɗaki takwas aga wani sai ce kamar ya to sunan wuri ne ire-iren ire-iren waɗannan abubuwa ko a ce fan beguwa sai wani ga kamar fam daban beguwa daban ina fatan mun gane wannan ƙoron al sunan wuri ne sai da annabi sallama ya kai wurin kenan idan aka kai kora al an yi nisa sosai a tafiyar duk wanda ya nufi makka ya kai kora al tafiya ta yi nisa sosai da sosai tafiya ta yi nisa ma'ana ya baro madina da nisa kenan kawai ba da jima ba an sha Allah ake sare shiga shi maka fa sahaman nas annabi sallama ya azumi a wannan tafiyar sahabbai ma sun yi azumi thumma da abi qadhin sannan sallallahu alaihi wasallam ya sa a kawo katon botikin ruwa katon makai na ruwa katon abin ruwa min ma'in na ruwa fara fa'ahu tsara salmi ya ɗaga abin sama ya daga abin sama na zoron nasu ilahi har mutane suka ɗaga kai suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sosai da sosai fashari ba sai sha fashari ba sai sha shi sai imam bukhari ya kawo hadisin babu man shariba liyarahu nas babu wanda ya sha domin ma mutane su gan shi sai ya sha ruwan yanzu mai yake nuna kenan ya ajiye azumi wa kowa ya sha maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya ga tafiyar lalle an wahala lalle an wahala sai ya ajiye kuma ya ajiye a bainar jama'a saboda kowa ya gani ya ajiye sun maƙila lahu ba da zalim sannan bayan ya sha wannan ruwan fa aka ci gaba da tafiya sai aka ce da shi inna ba'adun nasi qad wasu daga cikin mutane fa sun ci gaba da azumin su ba su aje ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaikal usad waɗannan su ne masu laifi ulaikal usa waɗannan su ne masu laifi sun aikata laifi sun aikata laifi kuna ji da ke ko wa fi lafzin faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa alaihim siyam waɗanda ma in ta durona fi ma faɗata fad a bi ka da xin mu ma in fa sharin rawahu muslim kwa filaf din a wani lafa kuma fa kila lafu sai aka ce da shi man Allah sallallahu alaihi wa sallam in na na sa lallefa waɗannan mutanen da muke tafi da su a wannan ayari kada shan ka alayhumus ya ya galabaita su azumi ya galabaita su to a duk wanda ya galabaita a azumi mu lura da kyau ba wasu yana halin tafiya ba. ba wai sai yana halin tafiya ba ba kuma yaro kaɗai ba ko babba ne ya galabe ta yi shana-shana a ƙasa har ya kai ana mai fifita to yanzu ya tashi daga azumi ya koma mai rashin lafiya zai ajiye azumi ne bayan azumi ya sha ruwa ina fatan kun gane wanda ke ko kaga mutum shana-shana a ƙasa ana mai fifita lafiya azumi a amma ja'ala alaikum fi dini min haraj zai ajiye azumi ne sai shaidan yanzu ya koma rashin lafiya ya tashi daga azumi domin ba a san masu azumi kullum sai sun yi shana shana ba ko shi ma azumin shi da yi na bara da na bana a na banan ma da wani ai bai yi irin haka ba to ya nuna wannan da wannan abin ya samu a kan shi ya zama rashin lafiya saboda haka sai ya ajiye azuminsa ya sha ruwa ya ci abinci ya ya farfado sai aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad ka alaihim siyam lalle mutane fa azumin nan ya galabaita su wa inna ma yantazuruna fi ma fa'alta kawai abinda mutane suke jira fa yanzu ya rasulullah shine su ga kai me kai kuna ji da kyau su kai me kai to da ake wannan magana fa da abi qadhi ma. sai rasul mai sa a kawo qatar katuwar guga ko kuma katan wani botiki da yake dauke da ruwa ba'ad al asr wannan ba bayan salar al-asr ne fa karkace ko karfe 10 safe ko bayan asar ne kaga ba'ad al asr ana dabda shan ruwa kenan ko ma'ana shan ruwa ake shan ruwa ake hangi ba al-asr bayan la'asar fashari ba shariba sai sha rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito hadithin to da aka tara ruwa yoyin, sai mutane suka ce sai aka ga wasu mutane ga su can an kewaye wani wuri mutane sun kewaye wasu wurare ana ta fifita aka ce mai ya faru ai wasu ne suka kai ƙasa ba su sha ruwa ba sai da ya ce ula'ikal usat ula'ikal usa waɗannan su suka aikata laifi sun aikata laifi sun aikata laifi sun aikata laifi saboda haka maɗauki ƙa'ida duk wanda azumi zai galabaita shi ya aikata ya yi abin nan duk wanda yake halin tafiya kuna ji da ke ko duk wanda yake halin tafiya ya samu ya ajiye azumi ka ɗauki wannan ƙa'idar duk wanda yake a halin tafiya ya samu ya ajiye azumi tafiyar akwai wahala ko ba wahala domin ubangiji subhanahu wata'ala da ya kawo maganar azumi din yace ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce ayyama ma'dudat ومن كان منكم مريضا ala على سفر فعدة من ayyamin اخرى duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya ko yana kan tafiya to ya lissafa waɗannan kwanakin yara masu shi ya sama wasu suka ce ai da zaren ka yi tafiya da zaren baka da azumi ka ajiye ko baka ajiye ba haka abu muhammad ibn hassan ya ce ko ka ajiye ko baka ajiye ba daga nan mina ka kama hanyar kano ka tafi kano ai baka da azumi kawai ko ka ajiye ko baka ajiye ba sunan wannan abin ba azumi ba to amma dai abin da jihur malamai suka ce ne. na farko mu rike karatun duk wanda yake a halin tafiya tafiyar akwai wahala ko ba wahala ya samu ya ajiye azuminsa ina fata mun gano wannan da kyau idan muka ce da wahala ko ba wahala ka lura da kyau wani zai ce a mota ce motar ma akwai ac sunanta me tafiya ai a jirgin sama ne ai a jirgin ƙasa ne sunanta me tafiya yadda kake ji a jirgin sama kake tafiya ko a mota kake tafiya ita ce kuma abin tafiya na wannan lokacin haka su ma a lokacinsu su da wakan nan da waye da waye da su ne manya-manyan ababen tafiya na lokacin kun gara magana ta da ke ko saboda haka ko da wahala ko ba wahala ya halatta ka ajiye sai to yanzu a nan wanne ne ya fi yin azumin ko rashin azumin sai wasu malamai suka ce idan tafiyar babu wahala idan tafiyar babu wahala yin azumin fi yin azumin fi idan kuma tafiyar akwai wahala ajiye azumin ya fi domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun yi tafiya da mutane wasu suna azumi wasu ba sa azumi ba waɗanda suka aibanta wasu ba waɗanda aka aibanta wasu amma nan gashi an ce mana ulaikal usa kuma a halin tafiya ne kuma suna azumi kuma gaga abu ne na an zarge su ko haka ne to amma mai janyo haka sun galabaita sun galabaita to duk wanda ya galabaita a halin azumi wannan aji azumi shine a kansa dama ana magana ne tafiya ce da babu galabaita a ciki babu galabaita tafiya ce sani alin lafiya kalo ake ciki sai ce to wannan suna gaskiya zai rayar da ita nan mutane suna tafiya masu azumi shi kan zai ajiye azuminsa ina son ka lura da kyau in ba mutum ya ajiye azumin shi fa ya tashi rama ba bambanci fa ya ajiye ne akan hukunci na shari'a kuna ji da kyau ko ya ajiye ne akan hukunci na shari'a shari'a ce ta ce ya aji kamar mara lafiya a ce sha azumi ce a shi baya son a kare azumi shi baya son bayan azumi ya zo yana rama azumi shi shi kaa duk wannan akaliya ce da ba ta ginu akan karatu ba ba ka da lafiya ka sha magani ka ajiye azumi ka ci abinci ka sha magani sawa'un shan magani zai dauke ka kwana biyu kwana uku ne gwargwado abin da zai ɗauke ka ka sha ka huta ka ci gaba da azumin ka kenan an gama magana wannan ne musulunci daga cikin wuraren da musulunci ya sha bamban da sauran addinai kenan ko da sauran wasu tsarurruka da ake da su saboda haka duk mutumin da yake a halin tafiya ɗaya kenan tafiyar babu wahala ya samu ya azumi ya samu ya ajiye azumansa duk wanda yake a halin tafiya tafiyar akwai wahala to ya ajiye azuminsa bi kenan ko na uku idan mutum zai yi tafiya zai ajiye azumi yaushe zai ajiye azumi yau zai yi tafiya yau litinin misali kuna ya riga ya gama shiryawa ya yi komai ya sallami jama'a gobe litinin da sassafe insha Allah ta'ala zai tashi zai yi tafiya yaushe zai ajiye azumi tun jiya bayan shan ruwa kun gane magana ta tun jiya bayan shan ruwa zai ajiye azumi cewar ai shi goma ba ga kunan shi nan ga kaza ga kaza ga kaza Allah ta'ala ya ce a ifa man kana minkum maridan au ala safari saboda ba zai ajiye azumi ba har sai ya kama hanyar tafiya har sai ya kama tafiya sai ya ɗibi sa ya sa su a mota in mutumin mina ne ya yi tafiya ya fita mina kamar a ce ya je ku to a wannan lokaci idan yana da farfesunsa a cikin mota ko yana da kaza yana da kaza sai ya ci tufa a fito mai da shi don yanzu ya zama matafi ana fatan kuma bai ci magana ta dauke ai ga ko sallar kasar da matafi yake yana fara ta a gareji sai ya fara tafiya Allah ta'ala ce yi wa idza darabtu fil ardi falaysa alaikum junahun an taqasuru min as-salah kenan idan ba ku fara tafiya ba ba za ku fara kasaru ba amma sai kun fara tafiya ne sannan za ku fara kasaru haka nan sai mutum ya fara tafiya ne zai ajiye azumi ba wai tun jiya zai ajiye azumi tun da gobe zai yi tafiya ba ina fata mun gane magana ta da kyau sai mutum ya fara tafiya gashi a halin tafiya saboda haka daman da ya san zai yi tafiyar ya sa an shirya mai abincinsa ko sa a mai farfesu ya sai biredi ya sai ruwa ya sai kaza ya sai kaza duk dai abin da ake magana sai mutum ya fara tafiya sannan zai ajiye azuminsa sai mutum ya fara tafiya zai ajiye azuminsa nan mutum ne yake halin tafiya suna halin tafiya jirgin sama ne tafiya take a jirgin sama tafiya take kafin su tashi sun sha ruwa kafin a tashi an sha ruwa suna tashi sama sai ga rana a gabansu eh suna tashi sama kawai sai suka ga rana watakila sun yi yamma ne kaga sun bi bayan rana kenan suna tashi kawai sai ga rana a saman su bayan kuma a ƙasa an sha ruwa kenan sun sha ne da hukuncin shari'a za su ci gaba da shan ruwansu ne za su ci gaba da hukuncin shan ruwansu ne suna tafiya ga rana gal a a ƙasa suna tashi ba da jimawa ba kawai sai ga duhu an yi dare duka a ya nuna sun yi gabas kenan ya nuna sun yi gabas kenan watakila za su je umara ne kun gara magana ta da ke ko saboda haka munan mina mana shan ruwa karfe shida da bakwai saura shi kuma yana tashi sai ga shi karfe biyar duhu tun daga sama har ƙasa gaba ɗaya sararin samaniya duhu ne karfe biyar to ha karfe biyar ne a agogon da ya baro agogon najeriya amma inda yake lokacin ba karfe biyar ba ne tun da akwai canjin abin nan almuhim dare ya yi tun da dare ya yi sai ya aje azuminsa ina fata wannan duhun ba na hadari ba ne zai ce ko hadari ya rufe abin nan ba duhu ne na hadari ba duhu ne na na najiri kuma Allah ta'ala ya ce sun mati musu yama ilalle da sai mu fahimci kenan ashe akwai hukunce hukunce na abin da ya shafi tafiya in mutum ya tafi da azumi akwai hukunce hukuncen ɗauka da ajiye in mutum ya tafi ba azumi akwai hukunce hukunce ina fata mun gane wannan da kyau idan mutum ya ɗauki azumi yana bin hukuncin fa inda yake ne mutum ne ya dawo umara ya dawo umara a cikin watan ramadan sai ya taho da azumi daga jidda daga ƙasa mai tsarki ina fatan kuna jina da kyau taso wadda suka yi sun taso a karfe biyar na asuba karfe biyar na asuba saboda haka shi tun karfe tun karfe uku da rabi ya gama sahur ɗansa sai suka dawo sai suka taho nan yanzu abin da ke faruwa shine ya iso najeriya da safe yanzu wani lokaci zai amfani da shi wurin shan ruwa agogon tsarin najeriya ko tsarin saudiya tsarin najeriya lokacin da suka taso karfe biyar na asuba ko a najeriya karfe uku karfe uku na asuba saboda nan najeriya mana azumin awa goma sha hudu haka shi yanzu zai yi azumin wajen awa goma sha shida ne zai yi azumi wajen awa goma sha shida ba zai ce mana yanzu karfe biyar agogon nigeria yanzu karfe biyar na yamma agogon saudiya da ya ɗauko azumin su karfe bakwai saboda haka bari ya sha bari ya sha ruwa a babu wannan ga rana mana gani ka ce ka ce za ka sha ruwa saboda haka sai mutum ya kiyaye akwai hukunce-hukunce da suke da alaka da waɗannan haka innan nasa kada shakka alaihimu siyam aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mutane fa azumin nan yana wahala da su fa inna ma yantazuruna fi ma fa'alta mutane suna sauraron su ga mai kai kuma zaka yi fada'a bi qadhin sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sa a kawo mashi babban botiki na ruwa min ma'in na ruwa ba da al'asari bayan la'asar ba shari ba sai ya sha ruwa kenan duk mutumin da azumi ya galabai ya ta shi kada ya yi la'akari da cewar wai yanzu ana bayan la'asar ina fata mun gane wannan ne sai sha ka wannan ita ce karanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa akwai wani a wannan azumin nan a kasuwa ba bayan la'asar ba kusan karfe shida ya yanke jiki ya faɗi haka ya sharo ina fata mun gane wannan da ke ko isa wani da ya gaba shi da lafiya rashin lafiya ya taso mai sosai yana ganin karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi in ya nufi zuwa karfe bakwai to zai ajiye can saboda haka sai ajiye can a kusa sai a kiyaye ba a addinin musulunci cikin mawuyacin hali abin da muke nufi da mawayacin hali shine cikin tagayyara ba haka tsarin musulunci yake ba da yasa dokoki sai ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya fa'idatu min ayyamin akhar domin tafiya da ka ganta sai wanda ya dandana ta ko wanda ya saba yin ta ko wanda yake yin ta shi zai ba da labarin tafiya haka ne ko sai wanda zai ba da labarin tafiya sosai da sosai ƙarfi da yaji ka zama baƙo da rana tsaka ka shiga wani hali malam wanda yake inda a garinku ne ina ina tafiya nan za ka sallama mutane akwai da suka sallama mutane daga nan sun tafi sokoto har ana buga musu waya ana cewa zuwa yanzu sun kai wuri kaza zuwa yanzu sun kai wuri an gama yankiya zuwa yanzu sun shiga tunda rana ta yi haka ta faɗi yanzu sun shiga ashe suna na wajen beji wajen tsallaken jirgin nan suna nan motarsu nan ta kakari na fatan kun bayanci so mota ba irin abubuwan da ba su tafiya inda a halin tafiya ne inda abin ya zama tafiya isa aka sanya ma asafar da suna asafar lissafar loju domin tana sa mutum ya ɗashi yi bari bat kun lura da ke ko wasu subhi idza asfar da asubashi idan ya waye gari ya waye ya fari asfar ya haske to haka za ga matafi ya yi haske ya yi abin nan nan tashi ta yi fari ba da ganin shi koyewan kaza ga shafa mai ba so da ka tafiya shiga wani hali ne Allah ta'ala ya kai matafiyan mu lafiya ya dawo da su lafiya وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال ya rasulallah inni ajidu kuwa fi inni ajidu fi ala siyam fi safar fa'al fahal alayya junahun faqal faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min allah faman akhadha biha fa hasan waman ahabba an yasuma fala haraja fala junah alayhi rawahu muslim wa asluhu fil muttafaq alayhi min hadith aishata an hamza ibn amrin sa'al وعن حمزة بن عمرو أن رويت أنكر وأنا حديثي دقى حمزة بن عمرو الأسلمي وانديكي كبير الأسلم الله تعالى قال مشي الدايتي يا رسول الله يا مأيك الله إني أجد في قوة ni ina jin ina da ƙarfi ala siyami fi safar akan yin azumi a halin tafiya ina da ƙarfi ina da karsashin yin haka fa hal alayya junahun shi ina da wani laifi in kuna jin tambayar shin ina da laifi in nayi faqal sai ma'aikin Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace hiya rukhsatun min Allah shi ajiye azumi din sauƙi ne daga Allah Sauƙi ne daga Allah faman akhadha biha fa hasan duk wanda ya ɗaukar wannan saukin ya kyauta wa man ahabba an yasuma wanda kuma ya so yayi azumin fala juna alai babu lafi a babu laifi a kansa yasa ga muka ce malamai sun rawaito cewar sahabbai sun yi tafiya da annabi sallallahu ta'ala sallam wasu na azumi wasu ba sa azumi kuma babu waɗanda suka aibata wani bangaren da za su ce ku mu muke akan sunna ku ba akan sunna kuke ba babu wanda ya faɗi wannan wanda ya saba ma sunna shine wanda ya galabaita kuma bai ajiye ba wani shine khilafu sunna sai ana sunna ce ulaika al ulaika al-usat to ga wannan ba wai dan yayi azumi a halin tafiya ba ne a'a sai dan ya galabaita kuma bai aji ba rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wa asulu fil muttafaq alaihi min hadithi aisha so za mu tsaya a nan da izinin mai duka Allah subhanahu wataala gobe sai mu dora akan wannan da fatan ubangiji subhanahu wataala ya kai mu da yawancin kwana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك